بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي insha Allah ta'ala ina bai fuyin jimai na ifo albarka kuna yiwagi ba za alamar ya zaka na damni rukuni jiyar musulunci wani zaka matsari wani ugbayan sadar islami a ezada ya zikiya musulmi ya e kuwa na musulunci beben yabo da wangi a saki da shi bayan alkhairu wana da wucin yi na bakwai tsayin rabi'ul awwala ifica bayan rabi awwala su mana yi jira nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda ya kusa shetu bauba da shi ba daidai na ya wagisa da jitu gani bai ayashin ƙur'ani da hadisi shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fambazin da bayanin man shi alamar yin zaka soci saitu ƙur'ano etin de musulmi ga san yabo bai na su kwa yayin arziki na ma ebo ta bai arziki haramu wai musulunci musamman za ko ga sadaka wayan doro sadaka a sadakatul wajiba ga izaka sadaka yo na zandoro na gade ne ga jimu majiwa na so cha mu bele fina so cha mu bele fina ga izaka arziki wuyo na ibe iyakai na malum masu fi amwalin maksusa li ta'ifatin maksusa wasu na zaka da wani shirya musulunci arziki wuyo na ibe iyakai na da mini arziki wuyo ga yi rubu da ƙashira fi amwalin maksusa da mini arziki na ibe iyakai na ga yi kiyo wadda dinare shi nga wadiyo malum masu suna cikin yabo ni wa yi kiyan dinaru ya shi waga shi naira wuyi naira gbagba e da kogu babe shi sin cetu adani bai gutu 1 million 75,000 naira cetu 70 naira kan bata ina wadin kiyo wadin naira ba kwai yana na ifi ba kubunan wacce wa zakaula arzikin na wacce aluya lito a ifatin masu sa ya jeman doci na ji shari'a ke tunye na zaci cikutota a caga soci tunye su rasu tauba arziki na jiwo so mai arziki na zakai lona a yi su sace arzikin na mai na wadi mallaka bai zanen rai gani sabi dabba titi kusa na iga bayi matula na amina zakai lwa rakun nan ko nan gi wani lo yangi ci latiji nga yi yangi ci su sun ji alhububu wasu ma na ji ilaji rayuwa ki me wani yangi ki ci ci e giyo e za ki yi e je giyo zakai lu ke soba ni na nole uji e rayuwa ki ya ba gogo zakalowa da wuce jama'i musulmi shi zaka yawanci koyi musulunci bo na tsoci na yin gayi ga tan yabo biyu na ma a dai a sadakatul musahaba sadaka na yi musahabi na kawo jan a yau ne fitiyu ba mai zakato a yau ne ba. so ce ga yi ƙur'anu ya ci dai iso kuna da arziki wani ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير wala ya saban nan lazina ya bukaru na bi ma'asa hun Allah mai fadli zai je tun gobe na sokoto da wuya yin falalauna arziki na jida babu ya kaya wace ji ya wara ji ya dabba ji ya yi gici lati ji zai je gobe falla sokon na na daga ni biyayi na aga kpaye ga uwa kairan lahun jidin hacci na ya ji na ngage ga yawa wallahi tallahi ya gun ya wata lere nuna wani shekafa bufu ba waga layan doro hajji zakamin yubana wata lere wa an wayo amma so shiga an waya balhu a sharrun lahu muka haifar da da waya wai ishe wata ku alkhairi muka haci ga muhimmanci wani so yi tsawo kuna ma bakilu bi yau mulkiya ma e mai ji latin bayan zuki dana agunka ne ya da belanci na kin ko bar ta juyi ba na kada na ta ga zuki mu shi fata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta wata yabo wata yabo walillahi mirasu samawati wal

yau yara ta bai arziki wuce ebe na kasu lobo wasu na muji oh, wo ba mu yara ta wuce ta yi ya kuki e, kewa daidai gbogbo awa wadda sun shi ko na gauna gawa gani biyu a ta yaga so ce ke saitu ayan lucin etiyan kibo arzikin ya soci na da gani bayi na energy wajibi ta tuwa na ilakin ci ji yare zai bai wani gaye suratul munafikun aya kuwa shi wani gawa an fiku mimma kun min kabdi an yau yawmun min kabdi an a hada kuma maut mai kula rabbi a akhartani ila ajalin karibin ba saddaqa wa aqum min wa an fi kumin ma na fiye ku ya musulmi shi e lati ya mini yi jin arziki ya na min kabdi an ya siya a hada kuma maut kafi su su duya za mini ya gwada kafi su su duya wai arziki na waje na walawa zakawa galgwa su su biya wai walawa zaka arziki wa ya sai ya kula rabbi laula wato shi biyu cin gace lokaci na waga ga da ya fi so nan sai daga rabbi ya wato shi laula a harsani o'o ko ga fataniya ila ajalin karibin da lokaci dai ga fata gala galagwara yin bani ma ila ajalin karib fa saddaka zakar da arzikin bana gawa eto aji na milo abewumi na ne da to aji ne wa aku mina as-salina e ko mi lan san da ta ce wuje gurin da e kuma da bakanga e wala kaga kun qur'an ga idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun e kana ba wa ga wale je na dabe na kai wa n'o yi soguni da bakun nawa wala so ci ga sakon ni elubewa amma ke ni elubewa Allahu akbar ngamala la yana ji ni ba tantacci na jaji wala waga sun asatin ni lauja ufe aye ga gora yi musu a mai kaula ku ya ga kudi jini zai mai wai jeli una wai sagara za cin ba su san gani bai yabe o kusula lokaci bugu jama'i musulmi shi a ga wa ya ne bai shekwabe shetan ebe na shetan ya alikawali ga الشيطان يعدكم ya ويأمركم بالفحشاء شيطان كان دور واجي وفي غا وغا لا تيوا ديبيا وغا لا تيوا ديبيا economic sejibada ina ị na sakpana egizu koji agula na wacce ndo cewa butu to ba ta wasu wasu shaitan kokari kan doro waga lati yawa dia waga zakawa ke waga ake amma wa bula da wace ndo cin wa bebe yawe shetan yo wani ba wuto cha e kade ga kun ina ya wa azgina ji kokari wala wala wato ya mini na so cha ya wala so ce saito ya ndo ci go fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum mini azgina na ji ya tsara yana hakki bo ili ya zai gabe wa bewina zakayan na walawa sadaka mai wuni taimako mai wuni mulade na mai agin bona haki wiwe na su kwaye wani liyu walmarum to zo sami ne muka musa bawa yana wa oga ga talaka wiyo ya dinci wiyo haki na jailu da ya Allahu akbar mini aya na ya yi fun ba ita al'amariyan zakawa na to na cin da ba man ji bai ci wani ngai e bai so ce ga yi ga wa wailun lil mushrikin alladhina la yutuna zaka, zakat wa hum bil akhirati hum kafirun wa wailun alaka mun ga fa lil mushrikin yayi Zai shi zai yayi yawa. الذين لا يؤتون الزكاة zai je ya zakana wahum bil akhirati hum kafirun idza jimayu ne da shi manabo zai rayuwa kiyama da wasu ga ji kiyama to adde mini man kun tafsiri na shidda zagan ayan ne ba zai tiya zai je wa zakana ke ibn jarira sabarina na man ko mini man kun tafsiri ne ji mufassiri ko imamul na. ɗanan faruwar ga ayan ne gaga yace zai je wa zaka ke dai a jika so ce ga azaba allaka ga tsaya kiyama a shaga imamu katada mini tabi'una jiban da udami zai ka tuki bi sahaba a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gama gazzani na wuyo ko jida na egi ka tuya egi makanta nabi muhammadu jida sallallahu alaihi wasallam tabi'una jin da annabi ya amma kun bai sai shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma imani shi dan da annabi Muhammadu ya ke ga uh, adde man ko tafsir na ji falo ga ayan ne ba sabai ciki bo etin reje wa zakana ji ga to ci ga ene wailun ga afiya fakiya mai amma man hunci ko ngai al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ga ayan wọ́n ti tí kí wo wọ́n ti tí hàn ma'ana ayan na wọ́n ti tí ga zaka ba ga yi na so ce kpanin gayi wa wailun lil mushriki na lalazina la wato na zaka ai allazina la yash'aduna an la ilaha illallah zai jidin ya dabe so ce na so ce kwa zai jidin imani bai nibu buya na ga yabo na zaka wani lama ne lili daga kibo shirku ya zolu da shirku zannali e za a gambe tu sakwai zannali ibn so shiga kad aflaha man zakka wanda tun ga kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla zannadi robo zuyo man tazakka zai ga mini mulli ke shirku lugwai e to sakwa lugwa kada aflaha man zakka wa kada khaba madda sa'a gai na soce ga nan gai zai ji din imani bi soce a chatun sokwa na sokwai wa na kushe wa a jiga soce kwabe wa wailun lil na lazina la na zaka inda bai bayani wuce mini bayani na muke yaya gun kabona gan gai ayayen wa wailun lil na nan ayan ne bazaba ayu yo makaci makabacin cin ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wuce yi maka zakama alaushe wajibi a sai ya bashi yin ijirai annabi muhammadu ake da madina bezo da ya guba kanga Allah zakka da wajibi wadda bayanin da ci bede amma ya renan ya kago na dawa ke dai ayan nan ba zai tiya zai je wa zakka na ba ala ayyahan e zali ka zakka dan asari yau

gwakwai yi da ya yi buci tacin ya wadda 2 miliyan ewo yiwu wọ́n ló gbáwẹ̀ ayọ̀ọyọ̀ graffiti yọ ṣíà ọdíò cooperative bó zaka lówó nani múdégá gúnyà ní ìdẹ́bẹ̀ wọ́n wàá wà náà dé fi báńkì àti àná wàá wà ní ṣíà wàá wà cooperative wàá wà sẹ́mìn sóòjì nátún lissafin 1 million 75,000 na shafin ya nina wawa kashi zan da ce sawai cin da jama'i musulmi zan do rufi mi ciwula soci ba za yi sai zai da yawa zakka na yana biya mukiya mai na ga wallazi na yasmizuna zahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون so shiga wallazina yaknizuna dhahaba wal fidda zai je kuwo dinari da azarfa kanan gole aga ya salihu aga ta cikin bufe biyo kafiya printing and minting company duk da raina na je saban ki joyi na al'auraku na kadiya ko ga al'auraku bankiya zina da bayan zarfai ga ya sani so ci da zai ji ya wairi na jina ya kni zuna ai yin sikuna a wasu sun ji mallaka yin naira dola riyal ya saudiya ci junai yau ya misira ci Yin doro je wa ji mallaka wa ya laji amfani na shiga arziki wa wani so shiga wala yin fi'una fi sabilillah a cewa zakayen wannan jana saboda shiru bai azabin alim to shi ga annabi ya labari gan bi azaba na tane kedi ga adiya kenwa da ya dena ga yau mai huma alaiha fi na rija annama efo kiyama da bi e wazi na ribe azarfa mushi ne asali wana nga ala chadana bu upo nga wana sarawin god da silver ji asali wo gano na kin do mai tafsir mai yasar gana aga wannan li mini aziki da na kuye kana ulla da nan ga wala sarawin a ce laufo zai mu wannan babu da laufo to shiga fatu kuwa bi haji ba ngo ce ga almikwa ayo na gano wannan ga to ce ga ga fatu kuwa ba ba da ayo na aga ula ba ya mu kin do la ayo ne ko dida jibahun man wuce kunna alhafizu zabi littafi alkabayiran ga wujin yadda su lasa kuwa jin haci biya shi ga haci be gun ya gona wuga ya ba zai tiya lazi kisa kobe ji sadaka ya gun gaba wa su ya ce wa tun wa ya gun nan gana ga haci be ya gun wani a ga wannan labuwa ya gujo aljaza min jinsu al'amal gara. kendo dai o shehun aye nan hadu yin goji na e yi fuska wuce yegun wuce na kaala alamun ya na jini a ji na zai je tuntun zarka na bela ko zai wa taimakwa na bela e wuce ga ga abuwa yegun aga yi sajin yegun wajen ogun sai kasa e wani an ya ya daga kasayon wanda horon dole su ma waje wuce ta zai ji bai waje nan aljaza wa minjin sulamar da na guta ta nasa sa ga na. da ya zuki wuce na ukwe kan malaika ita fe kwami fe ga dai atm e mila be ta mai ga fazuku e fe azaba e atm ka nasu ina e je so na kan zo wuce asali ya kan zuwa yi ya almalul madfunu ta sal'am e wana sofi kimbona ko e wana sofi da na ubona ban jila la bakanga to na je sofi ban ke wani to nuyi rin da yabo da sun ya efcc da wani da bvn ne lato na siri sirve al'umma shi nan ngwe sofi shoka wai ji wai e sofi to shiga ga fakiya mai timila boga faduku ma kanatsu da anfusikum E na-eji kuwe kanya tita chioma ihe ji ya eji saa o ma ị je ndo na. A waje mba ha ku ha waje mba ha ku ha kuso. Yooma yooma alaihe fi na rija ana. Fazu ku ha bi ha ziba ohu ha zhinọgụ ha zaa ma kene tụle ha nkuzi ku ha zọọku ma kutu ha tafiyuzo. Ya sa fe a zaa bụ ebi je kuso na. Bụ ewu eh, kuso bụ ha zịkị. ya zakawa akari wa ya zai duna na kogo jama'in musulmi shi ji tuba alkhairi da ba jama'a shi na dauna kokoro ga yi cin al'amari ya zaka sai hukunci na jitasiya zaka wana e baya ga kokoro yi zaka e titi gune ya ci al'amari da wani dokin yawon yan gici na nuna. amma zan waga gwargwado yan gici kukin zaɗe zakacin lomo waga ga ya ausu ki gusa ibu ga nabi sallallahu alaihi wasallam mu gaga laisa fi ma duna khamsati ausuk sadaqa yan gici latina wannan a ce kinye wani kogun ausu ki gusa zakalon autukin nindoro mai sai shita sai nindoro mai jiyo gwanda guni ni zai ga ciwon mutum babana gbogbo ga su sai ba ni gwanda guni ndoro etiyan ki. gutsun na nabi muhammadu ji sharo ga zakai lona sallallahu alaihi wasallam wa ya yi pako da shi 300 mudus da wuce shekafa idan ake ga gutsun wa yin shekafa na fìbò fún náà agúntù agúgbò wọn àyàwó páànù gbọ̀n ó tọ̀ ṣẹ̀kápá ń ṣe gbogbo gbó ráwà ó mí ni gbó ń lóró ní ìyẹn tó mí ni ní ìyẹn fún àbẹ̀ṣẹ̀lẹ̀ wọ́n á yí pàmò kó nù shi nufin jinnati shi kin gan sai layewu ikere na Wani wucin annabi muhammadu huyi ikpanu da gafi bi ma na gafi na nisul ushi ga yi kpanu gbeje ga yi tsakanin kpanu kwafu da shi ndoro gbogbo ezo shekafa ta ba kpai mai ekuna na je mu egi ladi rayuwa kin abuna zaka wuna waje bufu ma lore bufu kuta yin tofu Allah akbar bufara ta gukin ya sokugo amma wa da bufugo ya gimi na gatawawo nin na gatawawo sun ga gun shi kan nawa gun bufugo ba amma wuce bayan in gici lati da wani dabba shi a shiga amma fuska ta yawo miliyon ni ko naira gbagba ẹ̀dàkú tun be kube àtò ẹ̀dàkú wa be shutin shetu ado ani be gusin na 1 na yìí yi ká wọ́n yá nana to agbẹ̀kẹ́ wọ́n yí miliyon ni be gafi waje wana wajin da safi je tiya miliyon ni be gafi wala 1 1,075,000 na ta ina na wa zakati na. ejin lissafi jetiya ina wuri ga tun lissafi bayani in doro a tuta tukuna waju lissafi ji bayani 1 million ce 275,000 na divide by 40 wayo 27,000 din zakawa da wani ina jingo na ga naira shi sun ce su indo shi 7,000 na jibo na kan cibiya 1 miliyan guba wadda ko miliyan ni bega fi divide by 40 a tara wasu wa za a yi na yi nisabi na dana a ah, a ah. amma ban biyan yin gici lati sai wato nisabi wuro ban biyan dabbai sai wato nisabi wuro misali nan gi wa da shi ba kan ga zakalu mu ga luwara ta wada ara ta zakadin nan gini na gawa sai arbe lokacin wago shi ne na guwe da guto ta da a ce a ga ndoro a taki bo mu ibe sun amma ban be yawe nangi shi ba nga bo zaka mu ce wa wani da ma wa wana wa ji nangi gigiya kin do mai iziya gana Nan gina moro na zo mu ci ga ya zaka ga jumma ko na da yin yana na lafiya kwana ga jumma wato na mallo zaka goji na wani da tata cin wani ga yi na giya? ede shawu ko ya tuna jike na ma na safi gana na funi ya giya amfani na zake ya tuna ci goma kin zuwa nabi muhammadu ji muwazu gan ba na mutum zaka goma mu da ta ta can ga Allah ka koya so kuma wato ma tuna ya gana ma ga tun ci goma ba Allah akbar Qur'anu ga wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun wala tum bi akhidhihi illa an tubmidu fi wa lamu anna Allah ghaniyyun hamid yana zo zaka gwashi na yana laya na ya lafa kwaya man wayi wasu Allah ga yake na wana washe kafa ya zaka shakafa kafa kwen yi na wi na ji tsena ga fere ji perfume bo ma no ga wa zaka na wa wuce wanda bara yi jin a uta zo wangi sun da soko na wangi ya soko kan ga wagile o wayi ra kun ya ra kun ya su ga gungutu su ga gungutu kanga zaka lon zaka kakima lon ena ingi unga gunguo na ngi guba nga gungwegi na ngi guta eshi na ngi guni eshi beguni na ngi guni kata wa feo so nga gun eshi begusi kanga wa shakino ra kunyo na mkomo sai unga gun shi eh, ba bawo kanga zaka lon kanga wa cha zaka yan kiyo zaka yan ko ni sabi ke da bana watu wayo rowan kun fi lissafin fiki wujo da hadisa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ga ya sale babu mai fiki wuje ku bayani ce jin kan giyayi to ma ga ba ta ma ga ina yi efuyen taimakowa musamman wazi da su da jona lona a maki je gane je tuya la wazi bi a sibiyin da gwamnati ya ji kokari ya ji sadaka ko ya yi arzikin ya jin to matsala ji dabo da muhimmanci ita al'amarin zaka yan shi dabo zaka ta ciwa moto na wai faza nan kawai miliyan guta zaka ta ciwa a caga yan gici na shi gina zaka ta ciwa shi yan gici a fi sobu ga manufa gigi wajen ya gizo kwa na je ta shakafa bufu eyi bufu li a zaka na ya bu ebe na kuku ji dafu e ji gare ji soji na ji bosha boji zan da ci zukoro iba goji da ci gare ji abu a ziki da na ku ya kabe manufa ya kuku na wuga mu ya ni wa gaza towa a jiga iga kurudu tijara nga yi nauyin ni tina zakalon kaya sha goji e je we kun patijiyo mota ji we kun ji wai kun a emi tuji fuji ce kun zaka da rubu tijara gano so ga ya ayyu allazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh ena ya ce wuya a lalle zina e la ya yabo to ena ji ya yi daga kin gona in gishi la tije da bugo jama'a musulmi arziki dai na waga da fi shago wani simiti wai kun e eh, hada be ina su bana wa guji kiyo wa guji lissafi wace wa kiyo divide by 4 divide by 40 na gawajin ya ci dai lissafi ya naira gawajin so kayan na ji fata shago abubuwa miliyoyin shi miliyoyin shi divide by 40 na wani wani gawa gaya su Allah akbar za ci ci guto ta ta ga to shiga la zakaya za ci ci butota e lautu masalata mu energy sokotun yana ba qur'an ga inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati wa fi riqab wal gharimin وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم ذاتي تبوتو زكاية مسكين من لبا ala ayi hal zai ni zai de mudde wato ya ai e baga ta so wala jiwala zaba mai zai de amukun bukata bai yali wuciya zai je lotun ida go zakana wal amilina alaiha jidana wal mu'allafati qulubuhum kafir jidana kin do mai izaya gana man jibe be fasra ji dan yatiya wal mu'allafati qulubuhum kafirina ejje baya musulunci na ga ile yoye buda musulunci ko ibn kasir kuma jibe ka kanya zahiri na jiga da safiya wal mu'allafatu qulubuhum wa fi riqab acha ga wushi na kataka da ga da wawo be walau sati ta shi Allah wa zakai wal gharimina zai bata rutena gibata aw bukata ne an shi izawo ma yuda gibata a ga Allah wa zakai muluwa bata wa fi sabilillah zai je lokun dan Allah ya lajana da na shi kai kun ja ya bi dabba na jatuna wabin sabila ya gizan da wani na cin jiza ji wude na lulo ji wuna wude na wagina a galau zakayi so ci gaza ti tukuto ta na wajibi yo to ko su mala ti na lau ci ga ala ya yabo na ya suke ci ya e ba mu zai ji masarifu zaka zakai dazan itilamar e ya bona zanna ji gaila zakai to jama'a musulmi ji wa alaikum na'am ẹgbẹ̀n kí ṣe ìgbìngẹ̀ tí wọ́n ábẹ̀kí wọ́n ibú bàbá bí dázan wọn náà ẹlẹ́ sọ̀kó dázan báwùtá yán ẹnu kí dázan àti báwùtá yán ní wọ́n ṣe dázan guba ba kiwi na wallahu ala bisawa ya beji binciki idi fahimta ko min ya matsala na ji da muhimmanci fuskatar zaka wani ke zagagi wa batana ewu eh, da gbagbata ce ma kun zakawa a zaula zakawa kamina Bata gábé ó láàyà ọ̀nà wọ́n lázàká náà nawa lokaci na waga gona misali bata ta da biyu je ya guta to zaka ya guta na ta ga wa jikin wawa wannan amma da sharati wayi zai jewo in wo batawo cewa wa kadana wato maji damuwa na ji fahimta kan almalai wuje mawai kada amma wai talaka wace a gawa mawo umadiya ke ga a gawa gabiya wannan ko kawai ya kuta da biyu an ne gawa amma zai je wace yalla wala mataki gubowa nan wa guwa kawai ya kuta fi da gugu. a ga. min ya hukunci jobe zai shi je shiya fi banki da ko cooperative dai wadda bu kin gude cooperative dai kabu ba ta ci musulmi jona e wewa be ke di e, un ga gun isabi ta ni nila da accounting cooperative ona zakawa lowe ko ga zakawa ye la la che o wore ti o ga ye wode na mi de fi o ba na gun million ni be ga fi tutu ko isabi zaka ibuna e eyaji wajuje bayan doro amma bambance gaga in ya na yi 1 million 75,000 naira da wuce wani a cewa ga tun ya bace wa gungun to ya na shiri ji disamba ya ba ya yaji lissafi yi kaza disamba ya na wani a cewa ga tun ya ci ni sabi alu waga 27,000 wa da ki wuga ji daidai bai ni sabi na amuga ga miliyon gubu yau divide by 40 a shagawa juni na wayewa na gawa lacin yau o malla ya dan wa shi wannan shi wayla na ya na yagi wannan ji bauta zaki za la zakai musamman yagin zage shi ai eh, waga yi wato saya saran na jin yato sai fi mi ba da wannan la zaka da ya inda alkhairi saran mun yi go mai sadaka a ga mini hukunci jo ko wa zaka o tun ya kula kwa zakawar ramadan wa gunya ne wa wato rajabi wage dalili ugwa ga mushi amma wala zaka fata zaka gayin wa ramadan ya wufata wawawa ungwaya sai dai uzurin da ci gabe dabe ke talaka na na daba ko kwa ewo sula logoya ramadan ya gwaga na ya kayan zaka kuma laifi daba etiyan uziri amma ko eti uziri ba in wani shari'a wani e waga waje bai tun alkhairi kun ibuna wacce kuna su sabina Ibn abbas magana bai so ce ba yi ga wa an fi ku min ma razaqnakum min qabl an yi a ya'ti ahadakum kuma lamau fa kula rabbi A hartani ila ajalin qaribin da kan ga so ce ga ga yace zai ji wa zaka su ci daya Gani bai zai ji lo aja mai bai ka gwaya ajalo ga yace abu so ce ga bugu da asali wa tinga cewa bin su jinan kawai jin bai wanza kayan buna wuce funa su sa biya wuna a shagaya ile na jigatin ya arziki yawa gona misali lezu na waje na miliyon ni bai gasu a shagu yan gole yawa wa gwani fabi zakagan ba ku tsara mazan ya shaga waje wunan ewo gun yawa wuri atayo ewo wuri atun isa bi zaka to kewo gagan ramadan wuro gada bai da na wa gun ya nina ele nya wace na walau da ku wani ele na gato sabo na misali daga miliyon ni bai gafi wajo miliyon gutu to wa be zaka waje wa ga an ga zuma gwai sa ele na be biya bugu asali wannan ga a a waji lissafi wuji miliyon gutu na bayani divide by 40 wace wa ki so ko jama'a musulmi iga kan yabo ma qur'anu ga ma indakum yanfadu wa ma allahi ba na tsoye ku zana nga zo su kuna ga ilebe da na ga be kyau a ce a ga mini matsala na idan muhimmanci fuskatan yin zaka wani arzikin ya kungi ilu ya kungi zakailu arziki wawa za a jettina a gwaye guguri daga na boka gana ga ala zakawa a ga ga ga wa ya gina wannan a ibn hikima mai zaka aya zawangi ya gi a ga zawangi bai talauci zakangi zakano arziki bugo yi sange shi tuna jin daji da wani losun sun yi gwaya a ya fi ba alawan wuce ya fi bo wa a kiyar sako yana da layar da hukun gizi na ya satu wani gwako ya yaye da lamarin na ji wa sun ji zakan yi nuce miliyon shi fi a kamfin arziki ji da ne dazan ewa ya je bi tsata zai je laye da lamuri kun gina jina ngali na sasha tibi na kun kuma lalowace yin tita cuna ba ake ku kuna da arzikin na wani edan sama ce cin wa a ga wajen za jagora addini ga wa kan cin dauki addini ga lamarin na mu jina su a gona jina su a wana bugu e wasa ka arzikin kungiyo da ce na shari'a ce tiyan zakawa abe ki ga ji tabbata a caga ewu nye zaka to ewu na jama'i musulmi ji kuye kan efo ko ya je ga alatu masalaci na masalaci ku ko masalaci wuce kuyen juma ewu na tana ko ewu na musulmi ji taga alatu makanta alatu alkhairin noci ke wakun gina je tabo etiyan wuce ya kungi jauna to e wannan ji zakalonwa kawo ga wani sabi zakari bai wa dokun tuna a sai tsawo kungi ji e ya guba ya guta ma guni sabi zakalonwa zakalonwa a ce a gaya wani yi waje maye musulmi je ya ta yi titin alkhairu ba ta nan man shiga zakalowar naja jama'a musulmi shi na gai santu gwargwado ita alamar yan bu iri kiwo ga emina wai lena kawai miliyon shi sun wuce ubo zakalonwa moto na wai daza na kawai miliyon ya shi zakalonwa in gici na jiho shebo gidewa na zakalonwa emi aya na wadde wai gogo awo bukata ko mota na jiho da fi zama na wai gogo awo bukata na zakalonwa na jiho ga cice tiyan ikwa e kiwo gabo witi wuce ruzu tijara me kun yin naji ku kin dole amma zan da ci shi da kin yi wa bi shago ya ziki ku tunji na to arziki shago naji pasta e ya da be wa rudan sun na gayi ba wani man kirki jo zaka ma da naira iga zabe fahimta yanzu ya shiga zaka da naira ba na jiga na bokana ebuna hikima wuce kuna da zaka wani agwaye zai shi dena ala ya zai shi da gama nabi muhammadu ga garbe mawazu sallallahu alaihi wasallam lokacin mutum lokin ya yaman nan a tauhidiwa a sallawa fahimhum a fa'uli zalika ga mitu alamar wuce na jiwo yana da matakin ya فعالمهم أن الله افترض عليهم صدقة توقض من أغنيائهم وترد على فقرائهم كيوا don fahimci tambayan ba zai ok wanda ke da kudi kuma kudi ya kai nisabin zakat na'am sai ga lokaci ya kusa na fitar da wannan zaka sai amfani da wannan kudi ta wani ta wata anya ko eh, wannan dabara ce kuma Allah zai kama shi da wannan dabara <laughs> saboda haka mu ji tsoron Allah eh, magabata na kwarai sukan yi kokari duk aikin alkhairi su tabbatar da shi a cikin rayuwarsu akwai manyan malamai magabata su ajiye kudi saboda manufan mai zaka akwai bukatu a gabansu amma bisa haka kokarinsa da ya fitar da zaka rayuwarsa mu yi koyi da waɗannan magabata shi ne alkhairi gare mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasan mu'azatu da fa'alimhum laka tuwa be ke dai annallaha sallallahu sadaka sadaqa so cha zakala wajibi tace abu na tuhadu min agni yayin a goye gwaya zai jaji ba gwaya na ba gwayen gici lati ba gwa dabba shi ba gwayen wara ba gwayen kaya arziki na je kuna a ga sha guji guhu na ji faruwa Allah haka ba wato raddu ala fukara ihin Allah da ya zai shi talaka Bolo naira talaka wai dai bukata naira ala ya talaka ga mutu kono zo so dai ne na layu ga yadda ci yi. naira ne ko yake bugo fatawa mushi ulwa kwa gar eh shasha unda naira ba fata e ga na boka Kando do yi fillo be ga na boka ne. babu alkhairi da babu alkhairi da shuzuzi iti ya gani da alkhairi jama'a musulmi jiya mini ya al'amari na di alaka gan da sha ne yi na zaka walautu wale fi da ba lada ya tishi mai unguwa ko ya su shirye da ji wasu mawayan wa amma e so zaka kin a zo so a so da katar mustahabba na a'a e ba ya raya wai kin lalle kin to kuna da arziki wa wani wai lugwawo mujiriya ebo zai shi gina a sanwai ebo na ebo sassan zaka na yau ga wani labiya wani labiya na to zai ji jini yau wuna uso to jama'a musulmi shi a ga lokaci da bai gurgudu ne ga nan social barbudu bai ga cikin su kuka ne bai subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ranar shi da rana jama'ar musulmi shi tun yi ko na da sani a kasar da naki da kuma da ne a sani da yake ta bashi baki kuma na bashi jama'a shi a jama'a da wasu ko assalamu alaikum warahmatullahi الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأئمة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله kamar da kuka gani ina ganin ba sai na bai da kaina ba amma duk da haka sunana sanusi musa shinkafi sannan ina wakiltar shugaban hukumar ya ɗaura ta ƙasa rashin bidda muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu damar ziyara wannan masallaci a wannan rana mai alfarma da fatan Allah ta bi duka ibadodinmu baka gudun son wannan masallaci sananne ne ina gani ba wannan ne lokaci na farko ba da muka saba zuwa nan tun da ke gare ni shi na farko amma mun saba za a a masallatai da juma'a da ke cikin wannan gari na bidda domin faɗaƙa da al'umma a kan abubuwan da suka suka a kan abubuwan da suka shafi kiyaye haɗarura a kan hanyoyi kamar da muka sani al'umma tana yawaita abubuwan hawa suna yawaita a kan hanyoyi sannan haɗarurruka suna yawaita amma akwai buƙatar al'umma ta haɗa kanta ko kuma su tashi tsaye da zai ganin cewa mun yaƙi waɗannan haɗarurruka ɗin abubuwa ne da ake yi hana faruwar su saboda manyan haɗarurruka da suna faruwa ne sanadiyar ganganci da rashin kulawa da muke yi a kan hanyoyi saboda haka muna amfani da wannan dama muna fatakar da ku don Allah mu kasance masu jaya masu jaya doka lokacin da kuke tuke da hanyoyi wannan karantarwa ce ta addinin musulunci umarni da ake alkhairi ba a wani wannan shiga sai a kan hukumar ya daura ta sai na kadai saboda mu kadai ba mu iya hana hadura da wannan gari ku je ku yawa ku gani mu nawa muke a ofis sannan al'umma garin da su nawa ne kaga ce akwai buƙatar haɗa kai domin samun nasara wajen kiyaye rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala mana gargadi akan mu kiyaye rayuwa kiyaye rayuwar mutum guda kamar kiyaye al'umma ne gaba ɗaya wa man ahya fa kana ma ahya nasu jami'a don haka muna a wani wannan dama muna kira zuwa gare ku da a cikin anguwanni a samu wasu jama'a waɗanda za su rika faɗakarwa a masallatai yanzu na kan su salawatu sabo da muka bada a nan muna da limamai na masallatai da dama a cikin gari suna yawan wani da wannan dama kuma su faɗakar da jama'a a kan bin dokokin doki domin ne kare rayuwar al'umma wata kullum kuma wata da wani da kai ya amuru da bin ma'arufi wayan hauna alal munkar a ji kaga dukkaninmu muna da responsibility na ganin cewa rayuwar mutum guda ba ta salwar da ba ta hanya akwai abuwa da suke gaba rura ne nan muna iya hana kan wani da aikata su yin waya lokacin da muke tuki bayan za a yi kana waya ya kasance kuma kana tuki haka ne ta zai rabu biyu warwe abin da mutum a rufa yi ga hannun da aka zai karbi sai ka hannun da ba naka ba wanda yake zuwa kai sanin cewa kana sani gaba na ka sani hadari a abu abubuwan da suna nan da yawa akwai bukatar mu kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora sannan ya dakatar da mu a cikin dukkan al'amuran mu na rayuwa wannan ibadar da mu gabatar yanzu Allah ya sa ta kasance gaba biya أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين عن كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah kun ji bayani da cikin malamin musulman shi ma yana cikin alarmoni na kasa na jama'a su za su fita kamar da suna abin sa kamar da yanzu assalamu alaikum wa rahmatullah